الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma yau tara ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1440 muna kan ayata 96 a cikin suratul araf kuma kafin mu dora akwai tambayoyi yau za mu daura ne a kan kusan kalma ta kusa da ƙarshe a cikin ayar walakin kazzabu bangiji ya ce fa'a kazna hunbe ma kamun ya shigo mai karatu zai karanta akwai tambaya guda biyu amma ɗaya tambayar da kyar in bata cinye mana lokacin ba gaba da saboda yana da muhimmanci a yi magana kan tambayar ma akwai ra'ayoyin malamai da yawa a kai tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya amin malam ina hukuncin mutumin da ka masa wa'azi akan wato akan ƙarya ko akan ya karbi bashi da ruwa na banki amma sai ce ina sai ya ce ina ga masu ina ga masu wato yana son ka kawo masa rubutun ne ga nan dai wasu mutane su ba a musu rubutu wasu kuma suna da gwaninta da yawa kan rubutu sai ya ce masa wai in ya ga masu ba masu ba da bashi da ruwa to ya turo masa su <laughs> ma'ana dai ba zai bari ba kenan tun da ya masa wa'azi a kan daina cin bashi da ruwa ya ce to in ka gamu da masu bashi da ruwa ma ka turo musu kawai eh, to wannan abu biyu ne yana daga cikin abin da malamar suke gani kamar izgili ne da ayin allah domin an gaya maka abu to sai kai izgili irin wannan maganar kuma tana iya sa mutum ya ridda ya bar ma addinin tun da ayi kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum kadi kad ba ba'da imani wato da Allah ko da ayoyin Allah ko da hadisan manzan Allah ko da manzan Allah za ka yi izgiri Allah ya ce ba kun kafirta bayan da kuna da imani kaga kamar izgiri ne wannan akwai matsala da yawa mutane su kama harshen su akan raddin da za su yi wa manzan Allah ko su raddin da za su yi ma alkur'ani sannan su kuma masu yi nasiha a kan masu irin wannan to ya kamata su san a wani guri ya kamata su yi nasiha da wani lokaci za ka yi nasiha ne ko za ka yi magana ne ba a mahallin da ya dace da mutane sun taru a bakin kasuwa suna ta saye da sayarwa wanda ya zai ce nawa sai ka zo kai kuma ka kunna alkurani kace sai ayi shiru saboda alkurani ya ce ana karanta shi ayi shiru kaga kai ba mahallin ka zo ba saboda abin da ka yi nan ba mahallin ba ne to ya kamata masu nasiha sai su yi nasiha a mahalli shi wani lokaci idan baka ajiye nasiha a mahalli ba to za ta fusa ta wanda aka yi ba. ya faɗi wasu maganganun da ba su dace ba kai ma idan za ka yi magana sai ka san inda ya kamata ka yi sannan kai kuma mutum musulmi in an maka nasiha ka daina izgili da abin da allah tabaraka wa ta'ala wato ya hana ko su ya hana ba daidai ba ne ka ce in an gama su kudin ruwa a tura maka su kaga aiki ne na masu shiga wuta cin bashi da ruwa kowa ya sani to amma kana gayyato masu bayarwa wanda anan muka karanta hadisi cewa wanda ya rubuta rasit ma ya ba da shaida da wanda ya rubutu da wanda ya shaida da wanda aka ciyar da wanda ya bayar a ci duka wanda Allah ya ce la'anannu ne kuma hum sawa dukkansu daya suke a ciki ba wani wanda ya fi wani kaga ka ce a a la'anannu duka a kawo maka su kana bukatar su to kai ma za ka zama tare da su Sau da haka a kiyaye da abu su masu magana su masu kiyaye sai wannan takarda tana da tsayi kuma mace ce ta rubuta ta ta ce assalamu alaikum allah ya ƙara wa malam lafiya ta ce na je gun boka don ya raba auren wasu yanzu haka ya yi musu sihiri ya tura musu aljani kullum suna cikin rikici babu dama su aje kudi sai aljanin ya dauke da zaran ya shigo gida sai ta ji kamar wato dodo ne ya shigo har ya kai ga mijin baya iya shiga ofis dinsa ya gabatar wato ya gagara baya iya shiga ofis dinsa ya gagara yin aiki kullum yana fama da ciwon kai motsin kiyashi a jikinsa da sauransu yanzu haka abun ya shafi dotarsa abun da ya dame ni shi ne yarinyar mahaddaciyar ƙoƙani ne ko ta je makaranta ba ta iya karatu tana tana ba ni tausayi tambaya laifi ne laifi ne in koma wajen bokan don ya lalata sihirin da da aka da dora mata da aka hada ta da aljani menene matsayin musulunci na da azumi na ko Allah zai yafe mini ba tare da na tuntube su ba ba tare da na tuntube su su yafe mini ba to kun ji yadda mata suke ko idan mun yi magana ana ganin kamar ba haka muke fara kuma hakan yake tafiya shi yasa wani lokaci ana kawo arnan mata anan a musu sallah saboda sun kafirta suna cikin gidajensu sun mutu amma an kawo su ana musu sallah a gaban da saboda wajen bokaye suke tafi ma yanzu kin kaga wannan maganar abinda muka yi a baya na martun kaddara da sauran maganganu su ne suka da hankali kaga dai yadda ta turo yanzu tana kokawa akan halin da ta shiga kun ji har mai gidan matu auren ake son araba amma yanzu an yi tsafin shi aljanin an tura shi kuma hakan din ne da wanda da ji an karanta cewa ko kudi suka aji ana daukewa wani ya ce kamar a baka san tsafi ba ne shi yasa baka san kuma yanayin yadda ake hada aljanu da su ka nemi littattafan musulunci ka ga yadda ake sarrafa aljanu da mutane ai shi da faɗin allah a cikin suratul abin nan an'am ranar da Allah zai ce ya ma'ashar aljinni wal kadis ta sartun min al insi wa qala awliya'uhum min al insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana allazi ajjalta lana sai Allah ya karbi magana ya ce qala naru maswaqu saboda tsakanin dan adam da aljani ana samun wannan kullawa masu sihiri suna nan kuma sun yi yawa ma a gari sun yi yawa kwanan bayan na yi program akan anuwa usiri wajen sati biyu ana sawa anuwa usiri mai sihirin da kansa ya kira ni ya ce lalle duk abinda na faɗa suna yi ya ce amma gaskiya yanzu zai tuba tun da ya ji wannan to wannan mai yin sihirin ne shi yake gaya mu ce suna yi duk anuwa usirin da na ambata haka wani za ka ga to an taba mana ko wani za ka ga da da yawon baccin mijinta take zuwa sai a gogi yawon baccinsa a jikin toilet paper yana kwance da shi za a je a yi sihirin wani dan lawurjen wandonsa ake gutsura sai a tafi da shi wani kuma irin ledar da aka sa a jikin takalminsa shi za a je da shi wani kuma maniyin da ya jima'i da matar shi wanda ya nanna shi a jikin matar da shi take gogewa da toilet paper ta kai mabokan duk ba abin da ba a yi wata kuma wannan da ta jinin al'ada da shi shi yake kaiwa wannan duka ana yi wani lokacin kuma naman miya da kasiyo shi ake sawa a pan in ana haila sai a sa shi cikin yadda ake sa audugar haila sai a sa naman jinin hailan ya rinka zuba sai a kai mabokan ya amfani da shi in an gama sai a dawa a maka miya da shi duk waɗannan ana yi mata ne suke ku ba ku sani ba ne kaje ka dubi yadda anuwa usihiru suke ba abun dariya ba ne malam in ka shiga hannunsu wallahi halaka ba ne sai dai in ka rike azkar kuma ga shi kuna da sakaci da yin azkar ba kwa yin azkar na safe ba kwa yin na yamma wannan shi ne babbar matsalar amma mata yadda suka sa ku a gaba wasu al'amarin ya wuce da duk kake tsammani to yanzu wannan Allah ne ya sa mata imani kaji ta ce mijin yana fama da ciwon kai amma fa bukatar shine a raba auren yanzu ya auro mata kishiya ne akan wannan ta aikin to yanzu sihirin da yake jinnin ya shigo watakila ya ga yarsa kuma yana so shi ma ya saukar mata da jinnin ba ta iya karatu an shafa mata nau'in sihirin to waɗannan su ne tambayoyin da ta yi laifi ne in koma wajen bokan malamai sun yi maganganu a kanki har wajen kusan guda goma sha bakwai kuma za mu karanta kowace magana ɗaya bayan ɗaya akan abin da kika saboda muhimmancin sabi in yi zama wannan karatunmu ne kawai shi ma ya isa yau na farko abu ila sahir komawa wajen mai sihirin akan abin da ta tambaya fala ya juz malamai sun tafi akan haka baya halatta ban ce a mai da alkuranin baya don ba cewa ne ba za a yi karatu yau <laughs> azhabu ila sahir la yajuz bin baz yana daga cikin masu wannan fatawar usaimin yana daga ciki cewa in kai tsafi da mai tsafi yi sihiri to za a iya komawa kuma a ce masa ya warware malamai sun tafi akan bai halatta ba saboda sake koma wajen mai sihiri ne kenan an yadda ma da shi suka ce bai baya halatta domin kuwa ai annabi ya yi yadda aka warware sihiri don haka ba a bukatar sai an koma gunsa ko bai ba tunda ya yi ba sai an koma wajensa ba sai ai abin da annabi ya ce ai ba za a sake koma wajensa ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hukuncinki na farko yace wanda ya kai aka yi masa sihiri da wanda wato ya yi sihirin wanda ya kai a yi sihiri da wanda kuma ya yi sihiri shi an je wajen mai sihiri kai kuma ka kai a yi sihiri to baka tare da annabi wannan shine hukuncinki na farko yanzu dai da za ki mutu ba za ki da annabi ba wannan babbar matsala ce na biyu ibtalus sihiri ana yin sa ne bil wasu abubuwa da alkur'ani ya ambata ana yin sa da suratul ikhlas da mu'awwizataini falaki da nas ayatul kursi suratul kafirun wasu ayoyi daga cikin suratul araf wasu ayoyi daga cikin suratul yunus wasu ayoyi daga cikin suratul taha wanda duk ba mu rubuto su ba amma dai ana warware sihiri da wannan in har ya abu to sai hukuncin ita matar abu na farko da malamai suka bayar wanda ta kai sihirin suka ce hiya kafira kafira ce ko kada tana tambayar mu ya azuminta yanzu a matsayinta na wanda ta je aka yi sihiri ta kai gurin bokan aka yi sihiri malamai sun ce kafira ce ba magana azumi tattare da ita kuma ba magana sallah so yanzu ita kafira ce kawai saboda ƙura'ani ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru sun bi abin da shaidanu suke karantawa lokacin mulkin Suleiman Allah ce Suleiman bai kafirta ba da yin sihiri walakin na shayafi na kafar shaidanu su ne suka kafirta saboda suna yin sihiri shi sa malamai suka tafi akan cewa asihir wa talim kufurun cewa koyan sihiri da yin sihiri ka yadda a maka kufurun ne kafirci na biyu hukuncin ta kenan ko ta yi sallah la ha arba'i na yau? kuma aka ce malamai kuma suka ce kuma ba za ta daina ba dole ta yi sallah kuma ba za a karba ba kuma kafira ce kuma dole za ta yi sallah kuma ba za a karba ba wato kamar mutum ne jima'i a aikin hajji kana cikin harami sai kai jima'i da matakar to hajjin ka ya baci kuma ba a yadda ka warware ba sai ka kare aikin hajji kuma dole ka yanka fidiya kuma an haramta maka cin fidiyar dole ka yanka abin nan hadiya kuma hajjinka ya ɓaci kuma ba dama ka warware harami sai an kare aikin hajji da kai kuma ba ka da aikin hajji kuma dole shekara in ta biyo ka je ka rama aikin hajji ko kana da kuɗi ko ba ka da shi sai ka nema don wannan wajabcin na tilas ne saboda hukuba ce ubangiji yake kazan za ka ji kotu ta ce an yanke masa hukuncin kaza tare da tarar kaza kuma da bulala kaza duk za ka ji ana yi to haka Allah ma yake ba za a karbi sallarta ba abu na uku malamai suka ce wato mushurika ce tutun da ta kafirta kan ayi sai ku ta haka ma, mutu ya zama kafiri kuma ya zama kowa ma ko ya zama komai ma mana ko suka ce a mushirka ce saboda ai ta je wurin mai bautar aljani kuma sun haɗu sun yi aiki don haka harka da aljani shirka ce saboda aka mushirka ce hukunci na uku kenan akanta na hudu suka ce min azamil kaba'ir tana daga manya-manyan zunubai yanzu da ta aikata al-mubiqat masu halakar da dan adam su afkar da shi cikin wuta inda za ta mutu za ta shiga wuta na shida la juru salatu khalfa sahib wanda da yake zuwa yana sihiri wato ba za a yi sallah a bayansa ba ko da yana sallah hukunci na shida ke? hukunci na bakwai haramun tadawi bihi idan kai magani da sihiri to haramun don ba a magani da sihiri don manza Allah ya ce babu babu magani da haram yin aikin sihiri kafirci ne saboda ka ba a magani da shi na tara la yajuzu su'alu sahara baya halatta a tambayi mai sihiri komai yadda yake ba za a tambaye shi ba ita kuma ta je ta tambaya saboda haka suka ce a nan tambayar ta sa ta ƙara kafirci kan na farko kun gane kafirci na biyu kyan wannan kusan yi istinbadin sa ƙarƙashin hadisi wanda di ya je maboka kuma ya tambaye shi ya gaskata to shi kenan ya kafirce ma abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam an gane abu na goma abinda ta yi yanzu a nan a na goma ta yi ƙoƙari ne wajen raba aure kun ji a takardar ko? tafriƙun bainar zaujai ta yi ƙoƙarin raba tsakanin ma'aurata to me yasa dama sihiri ya zama to kafiri yufarriquna bihi bainal bar'i wa zawjihi wa ma hum bidari nabi saboda haka anan tayi haramu domin raba aure ta hanyar sihiri akwai kafirci a ciki sannan kuma akwai aikata haram don katse auren haramun ne na ba kuna fahimtar laifukan ba yanzu an samu nau'in kafirci na uku kenan a cikin magana na goma sha ɗaya idrarun zaujin bi gairi haƙƙin ta cuci mijinta ba haƙƙi saboda kullum tana sa shi ciwon kai sannan kuma aljanin yana ɗabe musu kuɗi kuma dama aljanin yana iya yin haka in an turo shi yana yi don ana haɗa shi da sihiri ne ya zo yi wannan aikin saboda ka cutar da mijinta harabun na goma sha biyu habusuhu anil amin amal sihiri yana sa dan adam ya daina yin wani aiki wannan lokacin da aka yi ma annabi ma abun da ya faru kenan shi ma sai ya zo ya tambayi Aisha ya ce ya kaza yayi ko bai yi ba ina jin duk waɗanda suka san tarihin sun sani ko ku san an yi masa ba mutane sun sani saboda ya zame wa al'umma mafita da aya to habsuhu anil amal haram ka jin wato ka canza hankalin dan adam ta yadda ba zai iya aikin da zai amfane shi ba don hankalin ake sihir cewa to kuma ta yi yanzu ta ce in ya je ofis baya iya aiki to wannan shi ma haramun ne wasu suna ce kuma asihir ce kwakwallon dan adam ya zamanto baya iya fuskantar abin da yake fuskanta to dukkan bala'i an jawo masa shi duk musifa da ka sani an jawo masa shi saboda haka kusan malamai suna kallon wannan nau'in shi karan kansa kamar kisan kai ne domin ba za ka iya yin komai ba so da kai da wanda bayi da rai duk kusan ɗaya ne kawai to yanzu kuma da kanta ta furta wannan Allah ya sa tana jin wannan magana ba turo mana kawai ta yi ta tafi ba Allah ya sa tana ji abu na goma sha uku ghiru khalqihi ta canza halittarsa akan yadda yake saboda yanzu shi ne an canza masa tunani da haka in yazo ga abin da ya kamata a ofis ba zai iya yi ba so halittarsa ta mutum ne cikakke da amma yanzu ta zama tana kasashen mutum domin watakila wannan zai jawo hatta mutane da suke kasa da shi su rena abu na goma sha hudu idrarul bint shine an cuci wannan yarinyar da take kasa karatu saboda batun batun sihirin da aka yi ai kun ji ta faɗa ko to an cutar da wannan yarinya kuma cutar da ita haramun ne abu na goma sha biyar sarrafu haluha canza halinta daga karatun al'ur'ani daga karatunta na boko daga karatun da take yi an ɗauke shi yanzu ta zama ba ta iya yin karatu shi ma wannan haramun ne an shiga tsakaninka da allah wajen ba za ka iya ambatonsa ba abu na goma sha shida istikdamul jinni matar da ta yi wannan aiki da wanda ya yi sihirin sun yi amfani da aiki da aljani don ta fara a ciki ko ba ta fada ba to aiki da aljani kuma ka hada aiki da shi irin wannan shirkun malamai suka ce shirka ne wa kufurun kuma kafirci ne sannan sihirun tsafi ne duk waɗannan hukuncin suna kanta yanzu ita mushrika ce kuma ita kafira ce kuma ita mai tsafi ne duk wannan hukuncin dace abu na goma sha bakwai wa bi hadhihi ashiya da waɗannan al'amura malamai suka ce annaha kharajat min al-islam ta fita daga musulunci da waɗannan abubuwan ta fita daga musulunci wahiyar kafira cewa ce kafira ce in matat in ta mutu ala zalik akan haka la ta da janna ba za ta shiga aljanna waɗannan su ne hukunce-hukunce guda goma sha bakwai wanda musulunci ya rattaba a kanta kuma a kan me da mun so ta gaya mana abin da ya sa ta yi tsafi don akwai dalili ko da yake ta ce kawai don ta kashe aure ne yanzu kila an auro mata kishiya ne a kan wannan ta tattara makanta hukunci goma sha bakwai kafira murtaddiya mushrika macuciya azzaluma mai amfani da aljani mai amfani da tsafi sai yanzu wannan kaga mijin bai san me yake ba kullun kansa yana ciwo ita ta san abin da ake ci saboda haka ko an kawo shi asibiti da gangan take ta san abin da ake ci sannan yarinyar nan ko an kai ta asibiti ta san abin da ake ciki ita ta san abin da ake ciki taubatu sa'ib za ta iya tuba ko ba za ta tuba ba yanzu wannan shine maganar da za abu na farko malamai suka ce at-tauba bainahu ko bainaha wa bainallah wannan can take da ubangiji su ba su <laughs> na fata kun fahimta sun aika ta wajen Allah in ta tuba ya ga dama ya karba in bai ga dama ba shikenan abin da yasa suka kawo wannan hukuncin saboda mai sihiri shi ba a ba shi kwana biyu ya tuba in an kama shi kashe shi ake wadda ya ƙi yin sallah ne in an kamo shi sai a ce to an baka tuba kwana uku amma mai sihiri ba a ba shi wannan shi za an kashe mutum uku a zamanin baya can saboda sihiri da suka kuma ba a ba su tuba ba don haka duk wanda aka kama yana sihiri in shari'ar Allah ake to ko ya gaya ma alkali a gaban alkali ya ce ya ba za a kyale shi ba sai an kashe shi shi ba kamar wanda ya bar sallah ba ne na fata kun fahimci matsalar shi ya za a nan tun da watakila ba shari'ar za a yi mata ba to tsakaninta ne da allah a can amma a musulunci ba a ba wa mai sihiri kofar tuba kashe shi ake shi ne hukuncinsa to shi ne sai aka tambayi usaimin aka ce idan an kashe shi kan shin haddun ne ai kufur ya ce haka za wa za dukansu. an kashe ta kafira ce don ba a bata tuba ba mana za a yi mata haddin kisa abinda ya sa aka kashe ta don mutane su amintu daga sharrinta a rasar da ita a wajen ubangiji kuma hukuncin ta kafira ko kun gane matsalar amma duk da haka mata ma da suna tafiya ana yin wannan abu ku tura musu waɗannan saƙonnin ko Allah zai shirar da wasu na'am abu na biyu suka ce la yustatabu kama yustatabu liman taraka salah ba a neman tuban mai sihiri kamar yadda ake neman tuban mai wanda ya bar sallah ko ya musunta kun san cewa an ce yusa ta bu salasati ayyam ko za a bashi kwana uku ana cewa ya tuba wanda ya bar sallah to amma mai sihiri ba a bashi wannan a shari'ar Allah ba za a bashi tuba ba saboda kashe shi za a malamai sun yi sabani za a bashi tuba ko ba za a bashi tuba ba amma sahihu abin ya yafi tabbata ingantacce la bu sahih mai sihiri ba a bashi tuba wannan shine abin da ya tabbata idan wani kaulin ma ya ce a bashi tuba a jira shi tuba kafin a masa haddi to wannan kaulin ba shi da karfi kuma ba shi ne ingantaccen kauli ba ingantaccen kauli shi ne kashe shi za a yi ba za a saurare shi ba na uku idan ƙotela ko idan qatala idan aka kashe shi da ana kallonsa ba cikin musulmai ba an kashe shi ba da sihiri a baya mun ce ya kafirta don ba a bashi tuba to sai hukuncin shari'a ya ce la yi salli alaihi ba za a yi sallah a kansa ba kaga ya tabbata kafirin kenan ba za a masa ba za a ba za a masa salla ba ɗaya kenan wala gusal ba za a masa wankan gawa ba wala kafan kuma ba za a yi masa likafani ba ya zama mushe kawai saboda ta je gurin mai sihiri kun zama na akwai bala'i ko kuma wani abin fashi ne mata suke wasu daga cikinsu shine suke ta akan mazaje ka dubi majmu'ul fatawa na bin bas juz'in sa na 8 shafi na 111 ya bada wannan fatawar majmu'ul fatawa na bin bas yace la yusalli ba za a masa sallah ba wala yughsal ba za a masa wanka ba wala yukaffan ba za a masa likafani ba haka za a kaita wato kawai an kashe ta shikenan sai a kaga ba a ce ba za a binne ta ba amma duk abin da ake wa musulmi ba za a mata ba ba sallah ba wanka ba likafani sai dai a je a turbuda ta cikin ƙasa kawai a rabu da ita haka saboda kila namiji ta yi wannan abu ko don neman abin duniya ka dubi a asara malam sannan fatuwar lajina na malaman abin malaman saudi lajina ta zo ta yi zama a kan mutumin da ya je mai sihiri ko ya sihiri su ma fatawar irin wannan ne la salli wa la yi wa la kafar ba za a masa wanka ba ba za a masa sallah ba ba za a mata likafani ba an tambayi usaimin kala usaimin rahimahullah aka ce masa katuluhu haddun au katuluhu likofrihi. shin wai kisan da aka ce ayi matan nan an mata kisa ne dan haddi ko an mata kisa dan kafira ce Ya ce ya tamilu haza wa haza zai dauki wannan zai dauki wancan tunda an ce dama a kashe kaga haddin kenan maganar kafira kuma kafira ce an gane li'annar sihira yace domin shi sihiri kufur kafirci ne walalalun ɓata ce wa riddatun kuma ridda ne daga addini ina jin mun amsa tambayar yanzu mai azuminta mai mai duk an gama da wannan duk sun watse babu su duk waɗannan babu su da yanzu kawai ne ma ake ta dawo ga musuluncin matukuna ta yi tuba na hakika to sai dangane da cewa da ta yi za ta iya samun yafiya ko sai ta tuntube su a yi ina jin kunji magana za ta samu yafewa ko sai ta tuntube su a yafe mata ga ra'ayin malamai a kai amma min nahiyatul huquqil ibad dangane da haƙƙin bayi da ta shiga ta je ta sa aka cutar da mijinta kullun yana fama da ciwon kai baya iya aiki kuma dangane da wannan 'yar tasa ita ma abun ya shafe ta yanzu ta zama ba ta iya karatu saboda abin da aka je aka yi mata littafin jami'ul ahkam na imamul qurtubi a juz'in sa na 16 a na goma sha takwas a shafinsa na ɗari ɗaya da casa'in da tara ya ce la ta sihu taubatu illa biraddin hukuk tubanta ba zai karɓu ba sai ta mai da waɗannan haƙoƙi ma'ana dole sai wanda aka yi mai yayi afuwa in bai yi afuwa ba ban ba za ta inganta ba kaga wannan ita ce babbar matsala saboda an cutar da su saboda aka dole ta je ta yi bayani ta fito fili ta ce duk ciwon kan nan ne na sa maka in kashe ta zai iya kashe in ma ya zai aida ita ta fito dai ta fada aka imamu kurta biya fadi ya ce abu biyu ne suka haɗu a ciki akan wannan laifin abu na farko shi ne ta yi a kansa don neman wani abu sannan kuma na biyu fi’ilu ma yadurru bihi ta aikata wani abin da zai cutu da shi ita ta yi ko ba ita ba to saboda ka ta yi dan wani abu kuma ta yi dan ya cutu kuma yana cutuwa to shi kuma wannan imamul kurtabi sai ya ce ka yi wani abu dan wani ya cutu ya kamu da rashin lafiya wa huwal udwan wannan shi ake kira ƙetare doka tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsuhu don haka ya ce lata taubatu illa bi afuhi tubanta ba zai inganta ba yanzu sai da afuwar wannan mai gidan domin da mun karanta kuma ya turo mana aka wannan shi ne hukunce-hukunce da suke da alaka da wannan mata yanzu kaga abe kamata daren yau ta yi bacci ba duk wanda ya samu kansa cikin wannan matsala abe kamata ya kwanta ya bacci ba har shi mai yin sihirin duk waɗannan hukunce-hukuncen suna kansa da ita da ta je ta sa a kai kuma duk akan abin duniya jama'a kar ka ɗauka don lahira ake wani ana yi ne kawai don a samu abin duniya to an yi sa'a da ta fara tunani har za ta yi tambaya domin wannan alama ce tana dama yi ko yawwa amma dai ga yadda abubuwa su yanzu ya kamata ta jaddada imani ta jaddada la'ilaha illallahu don ta kafirta ta tuba sannan ta samu ubangiji ya karbe ta akan la'ilaha illallahu saboda da kafira ce wannan haka annabi ya faɗi haka kuma nasin ƙura'ani ya faɗa na a ba maganar azumi muke bayan yanzu maganar ta karbi la'ilaha lallafu, ake a yanzu kan kafira ce ana neman ta dawa cikin musuluncin ne sai kan samu ta dawa to sai a yi batun kuma wato yadda mai gidan zai yi afuwa akan haƙoƙinsa wanda aka sa ciki yanzu hatta aikin gwamnati ya iya ya ga ofis ba zai iya aiki ke na ai ita hatta duniyar masu take ta rusa musu don ya daina aiki kamar ya kasa aiki ya koransa za a yi a ba haka ba ne tun da ya ka yin aikin ma ai koransa za a yi to kaga hatta abincin da za su ci mata sa su cikin hatsari to kaga wannan akwai fitina akwai matsala to idan yi afuwa wannan za a iya cewa in ya yafe shi kenan mai haƙƙi ya sarar yadda haƙƙinsa magana ta ƙare haka kuma ita ma yarinya dole a nemi afuwa saboda an cutar da ita an yi aiki wanda yake wato na cutar da ita to waɗannan duka matsaloli ne wadda mata suke zuwa su jefa kansu saboda kwaɗayin abun duniya batun tuba mun ce wannan na Allah ne amma dai a halin yanzu in ba ta tuban ba tana kafira ne wannan kuma in ta tuba ma Allah shi ne ya san yadda zai yi da wato al'amarinta shi ya sa su ma malamai suka ce bai da hawa bai na tsakaninta da tsakanin ubangijinta ne ba mai shiga ciki wannan ita da allanta amma a hukuncin allah in ka je wajen mai sihiri boka to ka kuta sannan ka dawo kuma wannan wata matsala ce ta daban wannan kai da allah ne kai da ubangijinka dama shi yasa kafircin kuma shi zai iya janyewa kuma shi zai ki janyewa in ya ga dama duk wannan wato nasa ne ba na kowa ba ne to kaga wannan malam duka wai akan akan kishiya ce za ka samu don an ce ana son auren ya rabu kawai akan wannan ne yanzu duk ta jawo kanta bala'i hukunci har goma sha bakwai duk akan wannan to kuma ko a kotun duniya ake tuhumar ka da laifuka goma sha bakwai to dauya ka tsira a hannun alkali in can lauya ya yi ƙoƙari ya shiga to shi kenan ballantana ma a wannan kan ba lauya don wanda ya kamata ya tsaya mata shi ne manzan Allah kuma ya riga ce kafira ce <laughs> kaga ba maganar mai tsaya mata ba ta da mai shi ba ta da mai tsaya mata in an je lahira saboda kamata a ji tsoron Allah kuma ba mata kadai ba in kan siyasa kana tsafi to kai ma hukuncin ka kenan in akan siyasa kake tsafi ko in akan kujerar wani abin takaici wani aka yi masa tsafi sihiri tun da dama ba Allah yake bi ba na gaya muku bakwa mutane ba sa azkar azkar shi ne kariya da yake ba ma ɗan adam kariya to sai je yaje ya je ma wani shi kenan shi ma kuma sai aka yi masa to sai mai rukiya ya zo yana karatu ana ta rukiya sai aljanna yana cewa fa shi ma ya ji ya binne wani abu a can saboda haka su ba za su fita ba don makaryaci da mutumin kuma ko sun tafi ma za su dawo tunda shi ma tsafin yake mai dalilin da zai je tsafi ba wani shi ma bai rike Allah ba ne shi kenan an zama abu ɗaya ko fahimfi sawa dukkan su ɗaya ne idan kana yin sihiri kana tsafi to shi kenan za ka je lahira ka tarar da bazata domin yanzu wannan da ta mutu sai an je lahira duk waɗannan abubuwan za su fito ina za a tsira matsalaci ce muna da lokaci ko? na? karanta mana ayarwa malam mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون تبارك وتعالى يتي ولو أن أهل القرى آمنوا da dai mutanen alkariya wato sun yi imani kuma suka ji tsoron Allah suka tsare dokoki da zan bude musu albarka in ji Allah daga sama kuma da na bude musu albarka daga ƙasa sai dai kazzab wato sun karyata Allah ba su yadda ba ba su imanin ba ba su ji tsoron Allah din ba a fa akhadnahum bima kanu yaksubu Allah ce sai muka kama su da abin da suka zamanto suna aikatawa wato kamar kenan duk abin da ya biyo baya na wahala da ta samu mutane saboda sun ƙi imani saboda sun ƙi takawa duk abin da ya biyo baya na wahala to shi ne rizal ne na karyatawa da mutane suka wato da ba su karyata ba da shi kenan wannan wahala ba za ta same su ba kamar yanzu kenan dukkan abin da yake samu mutane na wahalhalon rayuwa to yana biyowa bayan yadda aka yi watsi da sha'anin ubangiji ne saboda ita karyatawa ko daga karyata da harshe ka fito karara ka ce karya ake ko kuma ka karyata da ayyukanka an ce zina ba kyau aka ƙur'ani ya fara amma ka ce ka yarda da harshe amma kuma ka je ka yi ka ko ba komai aikinka ya karyata abinda duk kake faɗi sau da ka wannan ya nuna ba ma da harshe ka karyata ba da aiki ka karyata ya wanda kuma da aiki ai ya fi tsanani sama da faɗi da harshe saboda faɗi da harshe watakila shaidarsa ba za ta yi yawa amma aiki to yana zamantowa wata matsala saboda aka kazzabu mana sun ƙaryata Allah in an ce kazzabu sun yi ma Allah ƙarya kazzabu sun ƙaryata Allah ya yi amfani da kazzabu sun ƙaryata saboda siga ce mubalaga wato an kai matuƙa wajen ƙaryata ubangiji bambancin nada da na yanzu shi ne su nada a fili suke fitowa su karyata na yanzu kuma a fili suke cewa sun yi imani amma a aiki sai su karyata waɗanne ne suka fi muni da waɗanda suka fito karyatawar suka su dama kwata-kwata ba su maru da yadda su to kuma ko kai ne kake hulɗa da wani mutum akan harkarka ta kasuwa ko akan harkarka ta siyasa ko akan harkarka ta wani abu ya fi maka sauki karare ya fito ya ce maka ban yadda da kai ba ya fi maka sauki da ya zo kullum ku zauna ya ce maka ya yadda da kai amma sai bayan ka tafi sai ta faɗa munanan abubuwa to ba za ka yadda da shi ba domin wannan ya fi kularwa to kusan kamar mutanen yanzu sun fi na dama kularwa domin na yanzu mutum ne zai ce maka ya yarda ya yi imani amma zai zai aikata sabanin abin da ya ce ya yadda da shi to kaga wannan kamar akwai tsokalar ma ubangiji a ciki kusan haka ake tambaya ake tafiya shi yasa za ga mutum ya ce ya yadda musulmi ne cin riba ba kyau amma zai ce zina zai ce maka da baki ba kyau amma zai je aikata cin amana ya yadda da baki ba kyau amma zai aikata ha'inci ya yadda da baki ba kyau amma kuma zai aikata to yaushe kake yaudarar kanka yaushe kake yaudarar Allah irin wannan sakamakon in ya tashi ko a cikin mutane ya fi zama da wahala domin wanda ya maka irin wannan shi ne ake fitowa a barranta da shi a ce ba za a sake yadda da shi ba ko ya dawo saɓanin wanda ya nuna maka adawarsa a fili ya ce kai karya kake duk ranar da ya dawo za ka iya karɓarsa amma wanda ya maka ƙarya ya da ya ce ya yadda ya ha'ince ka ya sake cewa ya yadda ya ha'ince ka ya sake cewa ya yadda ya ha'ince ka to shi da wuya ka sake ƙulla wata hulɗa da shi kuma da wuya ko ba haushe shi za ka ji yana cewa abinda zai biya mun in yarda shi ne ya ce mun Allah daya in ban da wannan ba sauran wani abu da za a yarda da kai da shi hakan kuma ake saboda cutar ta kai cuta matsalar ta kai iyaka inda ta kai so dole ya zamanto cewa da irin wannan halin na karyatawa da aiki akwai matsaloli da za su yi ta faruwa matsalolin da za su faru shine na ɗaya. wato za a samu idamul amni wa na fit duniya idan mutane suka zama da baki suke gaya ba Allah sun yarda da shi amma da ayyukan zumuna na suke yi to al'ummar duniya za ta rasa samun kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan ɗaya daga cikin abin da Allah zai samar kenan domin ayar ba ta tsaya a nan ba da ta ce walakin kazzabu ce fa akaznahum bima ya yaksubun sai ce a fa'amina ahalun ƙura a nan rashin amincin zai taso ana saboda mutane sun karyata to za su rasa samun zaman lafiya a cikin rayuwarsu a duniya abu na biyu da za su samu yi da ƙuro wato shi kenan zukata za su kamu da rashin lafiya saboda kenan kamar kowa zai iya zamantowa munafiki zai iya zuwa ya zauna da kai ya ce ma kaza da kaza da kaza amma in ka tafi ba haka zai ba kaga kenan zukata sun kamu da na'am sun kamu da rashin lafiya fi qulubihim marad abu na uku da zai faru shine al-kadhib waɗannan karerayi da ake yi yamhaqul baraka ta kuma ƙarya tana shafe albarka duk wanda zai yi ƙarya da wuya ya mutunci da kima a idon mutane da wuya kuma wani abu nasa ya zamanto mai albarka abu na hudu alkazib yi uzin mala'ika makaryaci yana cutar mala'iku don karya tana cutar da mala'iku to mutumin da ya kai ya cuci mala'ika na jin matsayinsa a yi ba na wasa ba ne a cikin halaka a cikin rayuwa matsayinsa ba na abin nan ba izil kazibul ab tuba'idu almalak wato domin ita ƙaryar nan tana sa mala'ika ya nesa da kai ko mai yasa malamai suka ce saboda minnatni ma ja abi idan makaryaci ya buɗe baki ya ƙarya to warin ƙaryar yana cika duniya mala'iku kuma ba sa son warin ƙaryar ƙarya maɗoyi take a cikin baki wanda duk ya fito da ƙarya to ya fitar da abu mai wari so mala'iku za su gudu kamar ana zaune yanzu sai a fasa miki miki daban kurji daban gyambo daban na jin duk san su aiko na akwai gyambo akwai kurji akwai miki to shi miki ya fi kowanne wari saboda miki rubabben abu ne yake ƙara rubewa sai ya rube sau biyu to sai ya fitar da wani abu mai wari wari in ya baje to sai wanda ya zama masa tilas zai iya zama da kai bayan da ya iya to wari a ƙarya haka take wari a bakin mai ita idan ta fito sai ta cika inda mala'iku suke duk sai su watsi sai a rabu da kai saboda ka zo da ƙarya dubi hadisin imamul bukhari da ya wato akan wannan hadisi na dubu biyu da da tamanin biyu, ƙarya tana koron mala'ika tattare da kai idan ka zama mai ƙarya saboda kalmar ƙaryar da kake yi wari take da shi ko kuma ɗoyi za mu iya cewa abu na biyar ƙarya tana jawo sababin libugudin nas maƙaryaci. ƙaryar tana sabbaba masa mutane su yi gaba da shi su rinka jin haushinsa saboda ya yi mawancan ƙarya ya yi mawancan ƙarya ya yi mawancan ƙarya to sai mutane kowa sai ya ƙi halinka ina fata an fahimta abu na shida biya'ul haiba ƙarya tana jefar da mutunci duk wanda ya yi ƙarya to darajarsa in ta kai ɗari to ko ɗaya ko biyu za ta zube in ya sake yin wata za ta ƙara zubewa in ya sake yin wata za ta sake zubewa in ya ci gaba da yi to ƙimarsa ya ta zo ta zube shi za ka ji ana cewa allah ɗaya zai ce mun kawai in yadda da shi duk sauran magana yanzu ba yadda ba saboda daraja ta riga ta lalace wannan ita ce ƙarya ko yaro ƙarami ka masa ƙarya to ba abin kamar yadda wani ya ce ma a gaban annabi yana so ya rarrashi yaro sai ce masa zo ka karba yaron sai ya zo babu abin da zai karba nabi ya ce me za ka bara ka ce ya zo ya karba kuma bai karba ba kuma da yawa kaga mutane suna yi ma 'ya'yansu ma haka ko to matsalar shi ne in ba ka gane kanka kake ma illa ba kullum ka ci gaba da yi ma ɗanka haka to za a kai lokacin da ko ka faɗi magana zai ce kullum ya gaya mana bayani haiba ta faɗi ko ba ta faɗi ba haiba ta faɗi kuma a gaban 'ya'yanka saboda kai ka jawo makanka to haka matakka haka 'yan uwanka haka na kusa da kai duk wanda za ka musu ƙarya haibar ka za ta zube darajar ka za ta mutu mutuncin ka zai zube za ka to ba ka da kima, abu na bakwai shine suqutul kadhib in an ce sakata shine faɗowa ba zato ba tsammani kawai makaryaci inda zai karya akwai lokacin da za ta afku ba zato ba tsammani daraja za ta yi warwas shi lokacin in kai ta sai ga an irin shiri a ta cewa awo ashe za a haɗu a gaban 'yan sanda ne to wannan shine support da zai faru yanzu wancan kam da kai haiba ta zube amma wannan kuma yanzu warwas ne domin daga ƙarshe in kai wasa ƙaryar ta bayyana su za su koma gida amma kai ba za ka koma gida ba 'yan sanda za su rike ka to shi kenan sukut warwas ta faru kenan to ƙarya tana jawo warwas na takwas abinda ƙarya take jawa shine hirmanul hidaya tana haramta samun shirya. shiriyar Allah ba za ta zauna da kai ba domin kullum kai makarici wannan kuma har ƙaryar da kai kake yi wa budurwar da kake zuwa gurinta kana mata ƙarya duk suna cikin ƙarerayi ne don ƙarya ɗaya ce kawai annabi ya togas ko biyu ne za mu iya cewa karya a wajen jihadi kafirai sun kama ka kai shiryen da za ka yi sai ka wuce ka kubuta daga hannunsu wannan ba a ɗauka cewa ko sai kuma karya da ake wajen sulhu sai wacce kuma na matar da ko hirmanul hidaya ƙarya tana hana wato samun shirya na tara ƙarya tana jaba ko tana sababa sababin lihululin la'ana tana sabbaba saukar la'ana akan mutum wato idan mutum ya zama makaryaci ne kullum yana ta ƙare, ya je can yayi ya je can yayi ya je can yayi to za ta sabbaba in ta taru Allah zai la'anci mutum saboda ƙaryar ita ce jari na goma yuwassilu wasu ilal fujuru ƙarya in ka ci gaba da yinta za ta kai ka masaukin fajiri sai ka zama to fajiri kuma da ma ya yi manzan Allah fara ko da ce alaikun bisu sidiki ko fa ina sidika ya hadi ilar birni alkazibi ba ya hadi ilar hujub abu na goma sha ɗaya la yi kallimuhumullahu yau malkiyama ƙarya tana jawo in an tada alƙiyama duk yadda ka so Allah ya magana da kai ba zai magana da kai ba kawai cewa zai a tura ka saboda kai makarici ne to kaga ai ba ba dadi wannan kenan anwa'ul kadhib nau'o'in ƙarya ƙaryar ma ka san nau'i nau'i ne akwai ta mai mulki akwai ta talaka akwai ta wane ne to za mu faɗi nau'o'in Allah ya sa baka cikin kowace ana ce mana lokaci yi kenan sai mu aje Na? sai yaushe kace sai gobe ta shi kenan mu mabiya ne an ce mu bi sai mu bi inda yanzu an tsaye da mu sai mu tsaya Allah kai mu gobe ko